إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى فراغ العزيز الحميد اللهم سل وسلم وبارك وعنعم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وأحينا اللهم في سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد كنتم في مثل هذا اليوم في الأسبوع المنصرف في خوف وقلق كيف يكون مصير ولايتكم والآن بنعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته ولطفه بكم قد عزال عنكم ذلكم القلق وذلكم الخوف وأمنكم في ولايتكم وأمر عليكم من تريدون أن يلي أمركم فيجب عليكم أن تشكروه على هذه النعمة العظيمة لأن نعمة السلطان نعمة كبيرة يجب الشكران عليها أيها الإخوة الأفاضل إن ولاية خزونة ليست كسائر ولايات شمال نيجيريا أو ليست كسائر ولايات نيجيريا بكليتها فإنها بمنزلة القلب الذي ينبض منه الدم إلى سائر الأعضاء الجسدية فلذا كان لها أهمية جدا عند كل عاقل وعند كل مواطن يعرف حقيقة وعظمة هذه الولاية العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرسها أيها الإخوة الأفاضل إن لكل حادث حديثا وإن لكل خبر إبرا فينبغي أن نقف وقفة سريعة حتى نستنتج بعض الدروس المستفادة من هذه الحادثة العظيمة فالعاقل يعتبر بمرور الأيام ويعتبر بالحوادث التاريخية ويتخذها عبرا ومثلا في حياته فالدرس الأول أيها الإخوة الأبابل الذي ينبغي أن نستنتجه من هذه الحادثة هو أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين وأنه معهم وأنه لا يخذلهم وأنه لا يتركهم في أيدي أعدائهم يبتغسونهم فريسة فريسة بل ينصرهم ويعينهم ويساعدهم ويغيثهم إذا استغاثوا به وإذا استعانوه فقد استغيثنا به وطلبنا منه المعونة فأعاننا بنصره فإن هذه الحادثة التي حدثت إنما حدثت بنصر من الله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأن النصر بيد الله فنصرنا الله سبحانه وتعالى حيث أزال عنا الخوف وأمننا في ولايتنا وأمر علينا من أردنا أن يلي أمرنا هذا هو الدرس الأول أن النصر بيد الله ليس بيد أحد إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فالله هو الناصر وهو المعين لعباده فالمطلوب منا تحت هذا الدرس العظيم أن نكون مع الله دائما حتى يكون الله معنا ولا ينبغي أن نترك الله سبحانه وتعالى ونتمسك بغيره فالتمسك بغير الله شرك فالتمسك بغير الله شرك فينبغي أن نتمسك كل يوم وفي كل حين وفي كل وقت وفي كل لحظة ببارينا جلت قدرته هذا هو الدرس الأول الدرس الثاني أيها الإخوة الأفاضل أن الملك بيد الله أن الملك بيد الله ليس بيد أحد الله هو الذي يملك من يشاء متى شاء وكيف شاء وليس الملك بيد أحد من الناس وإن كان هناك أناس يزعمون أن الملك بأيديهم فالحقيقة تكذبهم والواقع يكذبهم والنصوص الشرعية تكذبهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذا هو الدرس الثاني أيها الإخوة الأفاضل لا يستطيع أحد مهما بلغت درجته ومهما بلغ ماله ومهما بلغ صوته في العالم كله أن يملك أحدا حتى يشاء الله سبحانه وتعالى فالملك صفة لله سبحانه وتعالى يعيرها من يشاء من عباده ليختبره وليمتحنه وليبتننه الملك فتنة هذا هو الدرس الثاني أيها الإخوة الأفاضل الدرس الثالث الذي ينبغي أن نقف عليه وقفة خلال هذه الحادثة أيها الإخوة الأفاضل أن العلماء لا زال مقامهم مرموقا في الأمة لا زال الناس يستمعون إلى علمائهم رغم ما أراده بعض الناس من أن يزعزعوا ثقة الناس بعلمائهم فالناس أبوا إلا أن يستمعوا إلى نصائح علمائهم والناس أبوا إلا أن يتبعوا علماءهم لأنهم واثقون بأن علماءهم لا يقودونهم إلا إلى بر الآباء فوعظهم علماؤهم وأمروهم بما ينبغي أن يفعلوا وذكروهم بآيات الله وسنن رسولهم صلى الله عليه وسلم وبالحوادث التاريخية وبالوقائع الحاضرة فاستمعوا إلى هذه المواعظ التي أتت من قبل علمائهم وأطاعوا علماءهم حتى وصلوا إلى هذا النصر العظيم فالعلماء لا يزال مقامهم مرموقا في الأمة لأنهم ورثة الأنبياء فإذا كان الأنبياء غائبين فإن العلماء هم الذين يحلون محلهم ويقفون مواقفهم ويقومون مقامهم فإن الله سبحانه وتعالى لم يعد الأمة على أن يبقي أنبياءها لكنه وعد أن يبقي علماءها لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إن العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء فنحن عارفون بما هي عملية الوارث الوارث يعمل كل ما يعمل موروثه إذا غاب الموروث فإن الوارث يقوم بعملية الموروث فالعلماء هم ورثة الأنبياء لذا هم الذين يسوسون العباد والبلاد والمماليك حتى طاعة الأمراء تابعة لطاعتهم فإن الأمراء لا يطاعون إلا إذا عمروا بما يوافق الشرع والعلماء هم الذين يعلمون الناس الشرع فلذا قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إن طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء فإن الأمراء لا يطاعون إلا إذا عمروا بما يوافق الشرع وإن العلماء هم الذين يدلون الناس على الشر هذا هو الدرس الثالث أن مقام العلماء لا زال مرموقا في الأمة لا زال الناس يستمعون إلى علمائهم الدرس الرابع أيها الإخوة الأفاضل هو أن الوعظ لا زال ينفع الناس لا زال الناس يستمعون إلى الوعظ ولا زال الوعظ ينفعهم ويعمل فيهم فإن هناك أناسا كثيرين هموا على ألا يصوتوا لوالينا لحجج قويت أو ضعفت لهجج شخصية أو شبهية لهجج احوائيه لكن العلماء وعظوهم فاجتمعوا إلى وعظ علمائهم فلذا ينبغي أن يستمر العلماء بوعظ الناس فإن خيرية الأمة تبقى ما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودين في الأمة كنتم خير أمة أخذت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالأمة يبقى خيريتها وتبقى خيريتها إذا كانت عامرة بالمعروف وناهية عن المنكر فالعلماء قاموا بواجبهم والناس قبلوا هذا الواجب وآمنوا به ورضوا به وعملوا به وطبقوه واقعيا حتى نسرنا الله سبحانه وتعالى هذا هو الدرس الرابع أيها الإخوة الأفاضل الدرس الخامس أيها الإخوة الأفاضل هو أن الدعاء يقبله الله سبحانه وتعالى فإننا دعونا ودعونا ودعونا دعونا الله سبحانه وتعالى في سجداتنا وخلواتنا وركعاتنا ألا ألا يخذلنا أمام أعدائنا ألا يخذلنا أمام أعدائنا وألا يتركنا في أيدي أعدائنا وألا يشبك بينا العدا فقبل الله سبحانه وتعالى دعاءنا أجريت هذه الانتخابات في أمن واستقرار واستقرت ولايتنا في أمن واستقرار بإذن الله تعالى نحمد الله على هذه النعمة العظيمة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آلهم وأنبيائهم وعلى آلهم وأزواجهم وعلى كل من سار على نهجهم واحتدى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون بعد تلك الدروس المستفادة من تلك الحادثة إنه أساءنا المنتخب يحتاجون منا إلى بعض الأشياء فأقلها وملخصها خمسة أمور الأمر الأول الطاعة له والأمر الثاني الدعاء له والأمر الثالث إحسان الظن بهم والأمر الرابع نصيحتهم والأمر الخامس أيها الإخوة الأفاضل هو annan saha dan uwa masu daraja kamar ba satin da ya wuce bane nake cikin tashin hankali da tsoro kan me zai faru da jihar an shiga razana kowane bangare ya shiga razana da waɗanda suke son su karɓi mulki da waɗanda kuma suke son su tabbata a mulki da mu kuma da ake mulka dukkaninmu muna cikin tsoro da tashin hankali ne zai faru a jiha kasancewar jihar mu ta Kaduna wata jiha ce da ta bambanta da sauran jihohin arewacin Najeriya ko kuma ka ce ma jihohin Najeriya gabaki daya domin jihar Kaduna ana ɗaukar a matsayin wata zuciya ce wadda ita ce take harba jini zuwa ga sauran gaɓoɓi idan aikinta ya tsaya to ana tsammanin sauran kuma gabobi za su samu matsala daga nan kuma kila a rasa rayuwa ga baki daya alhamdulillah ko ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah Allah ya sa aka gudanar da zaɓe a cikin zaman lafiya a wurare masu yawa mafi rinjayin wajaje aka gudanar da zaɓe lafiya wajibinmu ne mu gode ma Allah akan wannan ni'ima ni'ima ce babba domin Allah madaukakin sarki ya amintar da ku daga barin tsoro ya kawar muku da tsoro ni'ima ce wacce take mai girma wadda Allah madaukakin sarki ya goranta ma shawa a game da wannan ni'ima fal ya'budu rabb hadha al-bayti alladhi at'amahum min du'in wa amanahum min khawf Allah ya fitar da ku daga tsoro da razana da amma ni na tsoron ne zai zo ya afku a gare ku abu ne da ya waje ba a yi ma'alla Allah sarki godiya amma kamar yadda ake faɗi ne a karin maganar larabci dukkan wani abu da ya faru to akwai abin faɗa a bayansa sannan dukkan wani abu da zai faru a tashi a matsayin tarihi ko akwai abu kura a cikinsa Sau da aka yawa jaba mu tsaya mu kalli darinsa da za a iya fitarwa a game da wannan abu da ya faru a jihar mu ta Kaduna darasi na farko yan uwa shine nasara daga Allah take Allah ke ba da nasara yayi alƙawari kuma zai taimaki zai ba da nasara ga waɗanda suka bi shi suka bi manzon suka yi imani da shi suka yi imani da manzansa nasara a hannunsa take ba a hannun wani ba shi yake ba da ita ga wanda yake so shi ya sa ya ce idan Allah madaukakin sarki ya taimake ku ya ba ku nasara to fala ghaliba lakum ba ku da wanda yake sai rinjaye ku ba wanda zai hau kanku idan Allah ya ba ku nasara Allah madaukakin sarki shi yake ba da nasara kuma ya ba da nasarar nan nasarar nan kuma ta musulunci ce a jihar Kaduna domin an shirya ma musulunci ma kirci ba ɗaya ba ba biyu ba waɗanda suke da shakka da a game da abin da malamai suka rika faɗi sun gani a aikace labarai sun zo cewa akwai wuraren da arna suka fi yawa a wannan jihar fastoci suka rika ejan da kansu fastocin coci su suka rika yin ejan da kansu domin tabbatar manufarsu amma Allah madaukakin sarki kuma shi ce ba ta tasu ta Allah ba ta su ba sai Allah madaukakin sarki ya kunyata su Allah bai kunyata masu imani ba bai kuma kunyata malamai a game da abin da suka hango ma al'umma na fitina gagarima bakin hadari da yake fuskanta su sai Allah madaukakin sarki ya bai da wannan hadarin ya zama holoko ya wani wannan shine darasi na farko darasi na biyan uwa mulki a hannun Allah yake Allah shi ke ba da shi ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma yadda ya ga dama babu wani wanda yake da dukiya ko ya mallaki rijiyar mafeta ko ya mallaki kaza ko yana da karfi a kasashen waje da yake ya mallakar da wani ya sa shi ya zama shi ne gaban mutane saboda shi yana jin shi babba ne mulki a hannun Allah yake sai ya ba wanda ba a zata ba wanda aka ce ba a tare da shi irin waɗannan suka ce ba su tare da shi sai Allah madaukaki sarki sai ya zo ya bashi shine abin da muka gani a jihar Kaduna wanda suka ce ba za yi da irinsa ba za su yi da shi ba ya tattaba musu tsakera ne sai Allah kuma ya sako sai ya bashi a lokacin da ba sa su a lokacin da suka yi shirye-shirye akan ba zai kai ba sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai dama ya ya sa ya kai dama Allah ya riga ya faɗa mana ya ce ka ce Allah madaukakin sarki ka ce ya Allah mamallakin mulki ka ce ya Allah mamallacin mulki kai kake ba da mulki ga wanda ka ga dama kuma ka kwato mulkin ga wanda ka ga dama ka ɗaukaka wanda ka ga dama ka kaskantar da wanda ka ga dama alkhairi ga baki ɗaya a hannun ka yake kuma kai mai iko ne akan komai wannan ita ce ka'ida so daga mulki a hannun Allah yake ba a hannun wani yake ba shi yake ba wanda ya ga dama mu dai abin da aka samu a irin wannan tsarin shine mu je mu kada ƙuri'a kuma a faɗakar da mutane akan abin da ya kamata su aikata wannan shine darasi na biyu mulki a hannun Allah yake darasi na uku ƴan uwa masu daraja shine matsayin malamai a cikin al'umma har yanzu bai gushe ba yana da daraja duk da yadda wasu suka so sai sun girgiza wannan amincin da al'umma take da shi game da malamanta mun faɗa a wurare da yawa cewa ranar da al'umma ta zama ba ta yadda da malamanta ba wanda su suke ce mata Allah ɗaya ne ta yadda manzo sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah ya aiko shi duk malamai suke wannan bayanin in an yi mutuwa su suke raba gado in su suke cewa sallan mutum ta yi su suke cewa sallan mutum ba ta yi ba su suke cewa auren mutum ya ƙare su suke ɗaura aure mutum ya zo yana yawo da matarsa ko kuma a ga 'ya'yan shi ba za a ce ba za a zarge su ba malamai da suke wannan aikin an yarda da su a wannan bangaren amma sai wajen abin da ya shafi shugabanci su ce ga wanda ya kamata a zaɓa sai kuma al'umma ta ce ba ta yadda ba ranar da al'umma ta koma wannan wannan al'umma ta alaka duk al'ummar da zama malaman da ba su da kima a cikinta ta to shi ke wannan al'umma ce halakakkiya al'umma kai mata kabbara hudu ta mutu ka kai ta kabari ba ta da wani abin da za ta na a duniya wannan darasi malamai hanyar suna da kima sun faɗan ma al'umma kuma al'umma ta yi akwai waɗanda sai su ce ba za su yi zaɓen ba kuma ba za su ban matan su ba kuma ba za su ba 'ya'yan su ba amma aka yi wa'azi mutane suka rike ikirari da kansu wani zai leko ya ce da yi rantsuwa amma yanzu ka fara ma zai da yawan mutane wasu sun yi kafara wannan wani abu ne da ke nuna malamai suna da kima a cikin al'umma kuma dama malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya faɗa mana cewa malamai su ne suke gudanar da tiyatar gari kuma su suke gudanar da tiyatar bayan Allah su suke juya lamurran gari gabaci daya kuma annabi sallama ya faɗa mana cewa magadan annabawa ne me annabawa suke yanzu babu annabawa Allah bai yi alƙawarin zai ba annabawansa ba amma yi alkawarin ribar malaman da za su ka karantar da mutane abin da annabawan nan suka karantar a lokacin da suke da rai shi malamai suna da kima a cikin al'umma maganar su babban magana ce su ababen girmamawa ne kuma su ababen saurare ne kuma al'umma sun ci an faɗa musu sun kuma da izinin Allah ba za su kunyata wannan shine darasi na uku darasi na huɗu yan uwa masu daraja ashe Allah madaukakin sarki har yanzu ya sanya wa'azi na da tasiri a cikin mutane wa'azi na canza mutane ba matsayin malaman ba kawai a'a wa'azin wa'azi na da tasiri har yanzu a cikin mutane Da ma al'umma alkhairin tana tabbata ne idan ya zama tana wa'azi to an yi wa'azi kuma wa'azi yana canza mutane mutane sun canza saboda haka a ƙara jin ƙarfin gwiwa masu wa'azi su ƙara ƙarfafuwa su ji ƙarfin gwiwa a zuciyarsu wanda za yake da wani ɗan rauni rauni ko yake da shakka shakka ko ya ƙara ƙarfin gwiwa wannan darasi ne babba da ya nuna mana cewa wa'azi na canza al'umma sai ga shi ƙoƙon da aka ba shugaban ƙasa ba su kai ƙoƙon da aka ba gwamna wa'azin da aka yi na zaben gwamna ya fi yawa fiye da wa'azin da aka yi na shugaban ƙasa kenan wannan wa'azin ya tasiri ya ƙara waɗannan ƙoƙon da izinin Allah wannan darasi babba sannan daga cikin darissa addu'a Allah madaukakin sarki na karɓar ta ga bayinsa ƙasar nan addu'a ke tafiyar da ita idan mutum ya kalli makircin da ake shirya ma ƙasar nan amma kuma sai ta shallake waɗannan sharroran da makirce-makircen zai tabbatar da cewa addu'ar bayan Allah ce ba a wannan kasa ta akwai bayan Allah wanda ko ka san su ko na san su ko ban san su ba ko ba ka san su ba suna nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi yace innama tusaruna bi du'afaikum masu rauni a cikin ku su Allah yake kalla sai Allah kuɗi sai ya taimake ku ta sanadiyarsu kananan yara mata masu rauni waɗannan waɗanda ake ta harbewa a jihohin zamfara waɗanda ake harbewa a dukkanin sai suka yi addu'a sai Allah ya ansa mu da muke jin muna da ƙarfi muna da lafiya sai mu yi addu'a Allah bai ansa ba to Allah yana karɓar addu'a bayan su kuma yana tausayin su kuma yana kishi darasi na shida wanda ban faɗe shi a cikin larabci ba shine ashe akwai yiwuwar al'umma za ta iya haɗa kanta ta dunkule a waje ɗaya ko da ta saba a wasu fahimce-fahimce ashe za a iya samun haɗin kai a aiwatar da wani abu wanda ya taso ma al'umma wannan darasi ne babba a wannan zaben da aka yi a jihar Kaduna ya nuna mana haka ya nuna mana haka malamai sun haɗa kai akan wani abu gagarumi da ya fuskance mu kowa ya yarda da cewa wannan wani abu ne da dole a tsaya a fuskance shi kwana daya domin akwai abin da ake cin shi al'adu mai muttafaqu alayhi akwai abokin gaba wanda aka yi ittifaqi akan kansa. kai ne da kai da kaninka da waye da waye yan gida kuna faɗa akan gidanku babanku ya mutu ya banku da wannan gidan shikenan kuna faɗa wannan na cewa kaza wannan na cewa kaza sai wani sai ya zo sai zai ce shawarar da zan ba ku ji a kona gida to aladuwul mutafaqu alaihi wato da a kona gida da can akwai ɗakin wancan akwai ɗakin wancan akwai ɗakin wancan kuna samun rufin asiri amma kuna rikin jimu to tun da ba ku san kanku ba ku bari ya zai muku ki faɗa ya kwana sai ce da a kona gida aladuwul mutafaqu alaihi yanzu sai ku gane shi ku ba makiyan juna bane ba ta yi kukalli da yin sabanin da ke tsakanin junan ku akwai jihohin da ba su sami irin namu ba Allah bai musu wannan arzikin ba ya suke cikin su da kuma gode ma Allah wannan ni'ima ce babba kila ba dole bane wani ya hango wannan darasin da ake magana kan amma ka kalli wasu jihohi halin da suke ciki a yau da irin rawar da suka shiga kuma har yanzu suna ciki mun gode maka ya Allah ɗan uwa masu daraja sakamakon haka shugabannin nan da muka zaba suna buƙatar wasu ababe a kan faɗa ma kanmu abin da suke buƙata a gare mu su kuma abin da yawa da bata mana an san su sun sani kuma ba a kyale su ba a yanzu akwai shirye-shirye da ake da su a gaggana da su wasu kuma a rubuta musu a basu a takarda ya rage nasu kuma in sun yi aiki da abin da aka faɗa musu su da Allah in ba su yi ba su suka sai amma mu abin da ya waje ba musu to suna buƙatar wasu abubuwa a wajen abu na farko suna buƙatar mu musu biyayya yi musu da'ar da Allah ya ce mu musu ya yi wa allazina amanu abu Allah wa atiqu da wa uli al-amri minkum yi musu da'a akan abin da Allah ya yarda shi abu na farko kenan abu na biyu suna buƙatar yi musu addu'a yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake su in kai ma shugabanka mummunar addu'a to kai za ka ci gaba da wahalar ba kana iya ma shugabanka addu'a ya gama in shugaban kasa ne yana gaba sai majalisar dinkin duniya ta ce wani mukami sai kuma kana nan a inda kake riga ka ta sake barkewa gidan ka ya sake rinci in da kana iya yan mudu na shinkafa lafiya lau sai ka da ba za ka iya siyan gwangwani biyu ba kama shugaban ka mummuna addu'a shi yasa aka ruwaito daga al kubayr ibn Iyad rahmatullahi alayhi an ruwaito daga imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi wannan magana ce da ya wajaba mu rika tuno ta a cikin zuciyarmu suna cewa billahi la ilaha illa huwa da mun san muna da wata addu'a kwara daya ita kadai Allah ya mana alƙawarin zai anta to za mu sanya ta ga shugabannin aka musu tambaya aka ce dan ne suka ce idan waɗannan shugabannin suka su suka gyaru wa al'umma za ta kinsu za ta gyaru in suka wargaje suka lalace to al'umma za ta shiga wahala in Allah ya ba ku shugaba lalatacce to ka sani ko tafiya kai kasashen waje ana ganin ka matsayin lalatacce lalatacce ake ba ka na sha ba da wannan labarin a irin munasabobin irin wannan na shiga mota a ƙasar Saudi Arabia a Madina direba ya dauke ni kan da tsakar dare wajen karfe ɗayan dare daga ni sai shi a mota sai yake tambaya ta yake cewa daga wace ƙasa nake na ce masa daga Najeriya ta ce eh, ku ne shugabannin ku ake cewa barayi ne masu satan kuɗi sun sace kuɗi sun kai ƙasa kaza sun kai ƙasa kaza sai ce masa ƙarya ne ta ce ah, ga yi an sa a jarida na ce ah, to ni ma yana da jaridar da aka sa shugaban ƙasar ku fa yana shan jiya da da a tare da shi daga gaske ne eh, ba da gaske ne. ce to za ka yi da na wani kuma in ke da naka ce ne na dawo muna tira da wani aboki na malamin jami'a ne sai yake ce min aya za a yi ba za ka faɗi gaskiya ba malam na sha ba gaskiya ba ce sha gashi ai ya ba shugaba kaza ya sace kuɗi kaza shugaba kaza ya sace kuɗi kaza ce kai ka sani ya ce ni ma na sani na ce to mu je a na sani Shugaba na barawo ne a ƙasar saudi arabia ni kuma ga ni a mota wanda ya ce na barawo ne ni ma barawo ne ce sai ce wallahi sai yanzu ya gane na barawo ne ni ma na zo da ƙasar saudi ni ma barawo ne na ga ni a mota shi saboda duk lokacin sannan kuma kowa ya sani duk ne yawo yanzu a cikin kasar nan a duniya ya je wasu ƙasashe ya san irin kallon da ake mana yanzu na je kasar masar abinda wani yake ce min tun a hol. ce najeriya sai ce ra'isu kuma rajulun muhtaram ce shugaban ku shugaba ne da kima rajulun muhtaram so da sai an maka wani kallo na daban ba irin wanda ake maka da so kai addu'a ga shugabanni wallahi babban abu ne yan uwa me yi addu'a ga mu Allah kin tsama su mu ci gaba da addu'a Allah kin tsama su kada mu musu addu'a wargajewa da lalacewa idan muka musu addu'a muka tsine musu Allah ya alta to shikenan mu kuma mun zama tsinannu wal ya billah mu za mu ci gaba da ɗanɗana kudan mu mun shan wahala so duka duk lokacin da wani shugaba ya zo addu'a ake masa Allah shirye ta da shi shugabannin mu na bukatar wannan a wajen shugabannin mu suna bukatar kyautata musu mu kyautata musu zato mu kyautata musu zato cewa za su yi abin arziki wannan wajibin mu ne mai wannan sannan na ƙarshe suna buƙatar musu nasiha nasiha wacce ta dace a hanyar da ta tace ta ya za mu musu nasihan nan hanyoyi sun bambanta idan kana da damar da za ka shiga ka je ka gansu ka je ka gansu kana da damar da za ka ga gwamna je ka ga gwamna ka zauna da shi ka faɗa masa shawarar da kake son kai ka yi yi aiki da shi ka samu lada kuma al'umma ta ji daɗi in yi aiki da shi ba ka samu lada shi kuma abin da yake kansa yana kanta ai an san addu'o'in da annabi sallama ya riga ya mashi shugabanni wanda suke zalunci haka shugaban kasa haka ciyaman na local government haka yan majalisu suna buƙatar a musu nasiha wannan suna buƙatar wannan Allah mu al'umma da suka amsa kiran da malamai suka yi Allah madaukaki ya saka musu da alkhairi Allah madaukaki ya ci gaba da saukar da alkhairi a cikin wannan kasar tamu kullum ina tunatar da ba mu da wata ƙasa kilan Najeriya ita Allah ya zaba mana Allah da hikimarsa ba mu san hikimarsa ba da ya ɗauko mai aje mu a wannan ƙasar bai sa mu a cikin 'yan Saudi Arabia ba bai sa mu a cikin 'yan wata ƙasa ba ya sa mu Najeriya sunan wannan ƙasar mu Najeriya ya zaunar da mu a ciki aka hayayyafe mu a cikinta to wajibi ne mu yi abin da zai zama ta dalilin tsuwarta da gyaruwarta mu da yawa mu kalli me ya faru baya zo mu fuskanci wannan ƙasar tamu mu cikin kowa yau a duniya kasar ta yake son ta kinsu kowa so yake kasar shi take direba a masar wani ya zagi ƙasarsu kawai ya fakin ya ce a fita ya ce sai wannan ya fita da ya zage ƙasa direba ne suna ce ma mata wai ummul duniya ita ce uwar duniya kai kuma wani dan ɗalibi dan Najeriya shi ya kama ka ce ka ce ummul ibala ya ce uwar bola ne sai din da ka bi bola ne a ƙasar ce baladuna baladul zibala ce yanzu ce sauka ya ce ya eh, fakin ya ce wallahi sai ya sauka sannan zai kuma da aka goyi bayan direban su ma motar suka ce ya fita daga motar don ma ba ta da mishi da bugu ba to ba wawa wanda zai zaki kashashi ya ci mutuncin ta bai da kishin kasarta kasar su ke nan Najeriya ku san ka ta addini annabi sallallahu alaihi wasallam an kore shi daga makka zai fita ya bar gari ya kalli makka ya ce ya Allah ka san wallahi na kusan makka amma tun da mutane sun fitar da ni na fita amma wallahi na fi makka shi yasa Allah cikin hikimarsa sai ya dada dama manzo Allah sallallahu rai sai ya dawo da shi wata rana kuma ya mallaki makka amma kai sai ka zo baka san tsaka ka zagi tsaka ka zagi shugabannin duk ta rude wani ma cewa zai wai da za a bude mishi uh, abin nan asusun kudin Najeriya gaba sai zai kwashe duka saboda wawa ne shi don Allah ɗin waɗannan tunanin da su fita a cikin kwakwalan mu mu sa ma 'ya'yan mu san kasar nan su taso suna kan ƙasar su ba ma san ƙasar da tamu Allah ya taimace mu Allah ya sa waɗannan shuwagabanni da aka zaɓa su zama mana alkhairi Allah ya sa su zama alkhairi a ƙasa su jawo makasa ci gaba da alkhairi Allah mana kuma suke ƙara ɗaukar ƙasar mu ya mata albarka ya tsare mana da fitinu wuraren da suke da tashin tashina na zaɓe da sauran tashin tashina na fitinu ya Allah ka saukar da zaman lafiya a waɗannan wurare mu ma da nake zaune lafiya a cikin ƙasar mu a cikin jihar a cikin garin mu ya Allah ka kara tsara wannan gari na mu ka kara masa albarka ka taimaki shugabannin mu ka musu jagoranci iyayen mu Allah ka saka musu da alkhairi malaman mu Allah ka kara musu albarka ka saka musu da alkhairi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما عطيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى اعمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قل لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وأعطنا ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين الراحمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم بارك لنا في أوطاننا اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم ارزقنا كلمة الحق في الغدر والرضا اللهم ارزقنا القصد في الفقر والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين واتم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يفعلون اللہ اللہ اکبر اچھا